الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين بايحك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkan mu da haduwa a wannan masallaci na al-Imam al-Bukhari a cikin wannan uwa tarijiyar rijiyar zaki a kanan dabo yau muna uku ga watan Ramadan hijira 1442 wanda ya daidai da 14 ga watan hudu miladiya 2021 sha biyar ne ko? sha biyar ko? sha biyar ga watan hudu miladiya 2021 cikin tafsirin mu da littafin Allah madaukakin sarki a jiya mun fara karanta kissar annabi salih a inda muka tsaya kan aya ta 155 ma'ana inda suka nemi da ya kawo musu wata aya wata mu'jiza da ke nuna cewa shi annabi ne na Allah sarki suka nuna wani dutse suka ce in har shi annabi ne to a ga taguwa ta fi daga wannan dutsen kuma taguwa mai ciki

lokacin da suka nemi a ba su aya wani abin da zai gamsar da su cewa annabi ne shi daga wajen alama ɗaukakin sarki suka nuna wani dutse da cewa suna son taguwa mai ciki ta fito daga wani dutse to ne wasu malaman tafsiri suna ambata cewa annabi salih mala'ika jibrilu ya zo masa ya ce ya yi raka'a biyu ya rauke ubangiji ya taɗe sallah raka'a biyu ya rauke ubangiji suna kallo wannan dutsen da suka ayyana suka ga ta fito daga cikin wannan dutse kuma kamar yadda suka nema tana da ciki ta fito daga dutse dutsen da yake a nuri sannan kuma ga ta da ciki kamar yadda suka nema sai ya ce musu hazihi na laha shirbun to dai ga tanan wannan taguwa ce laha shirbun tana da ranar da za ta sha ruwa walakum shirbu mai ma'arum kuma kuna da ranar da za ku sha naku ruwan rana sananniya ma'ana wannan taguwar daga cikin sharaɗin zamanta a cikinku ku zauna lafiya bayan kun nema Allah maɗaukakin sarki ya bayar to ku kiyaye akwai ranar da ita za ta sha ruwa na haka ko ba za ku sha ruwa a wannan rana ba abinda za ku yi amfani da shi kun riga kun ɗiba sai dai kuna da dama ku yi amfani da nonon wannan taguwar kuma akwai ranakun da kuma ranakun ku ne ita kuma ba za ta nemi wannan ruwan ta sha ba da haka kowa an raba mai ranar shi da haka wannan taguwa ku sani Allah madaukakin sarki ne ya samar da ita hazihi naqatullah wannan taguwa ce ta Allah madaukakin sarki ku kyale ta kada ku shafe ta wala tamassuha bi su'in kada ku shafe ta da wani mummunan abu ma'ana kada ku dake ta kada ku ce za ku yanka ta ko za ku soke ta fa ya kuma azabu yau min azim sai azabar wata rana mai girma ta kama ku anan wasu malamai suka ce kalmar azim kalma ce da take siba ta yau sai zama azabar azabar rana yaumin wata rana azim mai girma an sifata ranar da girma saboda a nuna maka abin da zai fito a cikin ta ma abu ne mai girma wasu kuma suna ganin cewa azabu din azim din nan kalma ce da take sifa ta azabu ta zo da kasra saboda mujawara azabu yaumin azimin saboda ta yi kusa da yaumin sai ta ɗau wasalin yaumin din da haka amma sai ba sai ta azabar sai zama azabar ake nufi mai girma kowane ki ka ɗauka yana nuna maka azabar da za same su azaba ce ba karama ba azaba ce mai girma wadda take Allah maɗaukacin sarki zai kama su da ita a nan duniya matukar suka bi wannan taguwa da cutarwa suka cutar da ita suka irin imani suka halaka ta to su sani abin da zai same su abu ne mai girma amma duk da haka ne ya faru Allah ya ce fa aqaruha فأخذهم العذاب إن في ذلك لآية وما كان

hakika a cikin wannan abin da ya faru akwai aya wa ma kana aktharuhum mu'minin sai dai mafi yawancin su su kasance mu'minai ba wa inna rabbaka kuma hakika ubangijinka ya rasulullah lahu al-azizur rahim shine mabuwayi wanda yake mai da mai rahma ma'ana anan Allah madaukakin sarki yana mana bayanin bayan wancan kashedi da annabi salihu yayi musu na cewa wannan taguwar su kyale ta kada su cutar da ita akwai ranar da za ta sha ruwa akwai ranar da za su sha an yi raba daidai amma duk da wannan ba su ji ba fa’aka ruwa suka soke ta a nan idan ka bi bayanan malamai suna gwada cewa wanda ya soke ta mutum ne kwaya ɗaya izin ba a sa a shiƙaha haka Allah ya faɗa wani gurin izin ba a sa a shiƙaha yayin da wanda yake ya fi kowa taɓewa a cikinsu ya motsa ya tashi sai ya je ya soke ta amma na aka ce fa aka roha dan me aka danganta aikin gare su gaba ɗaya? domin yayi ne tare da yardar su yayi ne tare da umarnin su shi yasa aka ce sun soke ta da haka yayin da mutum yayi aiki na sako tare da yardar mutane to waɗannan mutane da su duk suke cikin wannan sabon domin su suka nuna sun yarda yi wannan aiki shi yasa idan idan ana ɓanna mutum bai hana ba yana da iko to ya zama mai laifi idan bai da iko bai ta abin a ran shi ba bai ji baya san abin ba a'a yayi shiru ya ji bai da bai da wata damuwa to shi ma mai laifi ne Abin da ake so idan ana yin laifi matakin farko ka hana kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cikin hadisin da Imam Muslim ya rawaito daga Abu Sa'id al-Khudri manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi wanda ya ga abin ƙi a cikin ku ya canza shi da hannunsa fa in yastati idan ba zai iya ba fa bi lisanihi to ya canza wannan abu da bakin shi da harshen shi ma'ana yi wa'azi ya nasiha ja hankali fa in yastati idan ba zai iya ba fa bi qalbihi to ya canza abin ya ji baya son abin a zuciyarsa Da haka wannan shine matakan da ake so wajen inkarin munkari yayin da mai laifi yake yin laifi a wasu hadisan ingantattu manzo Allah ce idan mutane suka ka azzalimi yana zalunci walam ya aquzu bi yadayhi bi tsirke hannunsa sun hana shi ba suka kyalance ci gaba da yi to aushaka an ya um an ya ummahum Allah bi azabin min to ana dabda Allah ya kama su da azaba gaba daya shi yasa al'umma tana tsira ta zauna lafiya idan ta kiyaye umarni da kyakkyawan aiki da har mummunan aiki anan mutanen annabi salih ba dukan su bane suka tashi suka soge wanda kabuwar idan ka duba za ga mutum ɗaya ko mutum biyu wasu suna cewa akwai wanda ya kora ta sai shiga wani guri mai mai kuci sanan shi wannan da ake kira kudar ko kudar yazo ya soke ta da da amma Allah ce fa aka ruha sai suka soke da ma'ana su duka saboda an yi ne yardan su da sarar su da jin dadin su da aka soke ta sai ya zamana an riga an kashe ta an karya wannan abin da Allah madaukakin sarki yayi umarni don haka da suka yi wannan aiki da umarnin wanda ya wannan aiki da umarnin su yayi abinda zai nuna maka Allah ya ce fanadu sahibahum Fata fa fa'abar suka kira abokinsu ma'ana wanda zai musu wannan aiki ita ce zai musu wannan aiki don bayar bayan riga an soke ta an kashe ta Allah ce fa asbahu nadimin sai suka wayi gari suna nadama Yaushe ne suka yi wannan nadama malaman kai galiban suka amsa kan ambata cewa an ba su lokaci cewa tunda suka soke ta annabi salihu ya ce to ku jira ba dai kun soke wannan tagowar ba ku jira abin da zai same ku to wannan jiran da suke yi na kwana biyu uku sai alamu suka fara magana a tare da su na wannan alama da za a yi musu dan harfi suka fara yin nadama shi ne abinda anan ala ya ce ba a ba huna ribe suka fara yin nadama suka fara cewa anya waɗannan da muka yi daidai ne me yasa muka aikata wannan abu Don haka da suka yi wannan abu ba a fa wani azaba sai azaba ta kama ana abin da ya yi musu da cewa azaba domin ana iya yin azaba a duniya Allah yana iya yin azaba a duniya yana iya yin kuma azaba a lahira da haka nan azaba ce ta duniya ta kama su a wani gurin cikin wata sura Allah yake cewa kazzaba samudu bi taqwaha idin ba'atha ashqaha faqala lahum rasulullahi naqatallahi wa suqiyaha fakazzabuhu fa'aqaruha sai Allah ce fadamdama alaihim rabbuhu sai ubangijin kai dirka ke su bi zambihim da wannan zanibi da suka yi fasawaha Allah ya daidaita wannan al'umma din ya zama babu su babu labarin su anan Allah sai fa akhazahumul azab sai azaba ta kama su mana ya zama azaba ta zo ta kare su wata irin azaba ce azaba ce ta tsawa kamar yadda Allah yake wa fi samuda idh qila ta tamattu hatta hin ya samudawa lokacin da aka ce ku ji dai hatta hil zuwa wani lokaci bayan sun yi wannan laifi fa'asau an amri rabbihim fa'atu an amri rabbihim suka yi girman kai suka saba wa umarnin ubangiji su fa akhazatuhum sa'iqa sai tsawa ta kama su wahum yanzuruna suna kallo fa mastata'u min qiyamin wa ma kanu muntasirin su iya tashi ba ba kuma samu agaji ba da haka anan azabar da ta same su da Allah ce fa akhazahum al'azab ita ce azaba ta tsawa wannan tsawa mai karfi ta zo suka waye gari a gidansu a gurfane kunga in kun kalli yadda muke karanta ayoyin waɗannan annabawa abubuwan da ya faru gari su za mu ga annabi no an halaka mutanen shi da tufa da ruwa ruwa ne ya zo Allah ya halakar da su da shi za mu ga adawa da muka karanta an halaka su da iska su kuma waɗannan gashi tsawa duk waɗannan rundunoni na ubangiji babu wadda babu a yau ruwa yana nan tsawa tana nan iska tana nan kaga kenan ba yadda za a yi dan adam ya gagare Allah domin kewaye yake da rundunonin Allah madaukakin sarki kowane abin Allah ya gada ma zai iya halaka shi da shi iska da yake shaka Allah zai iya halaka shi da ita ruwan da yake sha Allah zai iya halaka shi da shi haka nan abin da ya shafe ji da yake yi sai Allah ya saki tsawa sai ta iya halaka shi da shi da haka aka waye gari suka Allah madaukakin sarki ya halakar da su aka waye gari suka waye a gidansu ga sunan duk a gurfane wannan tsawa ta tafi da su sai Allah ce inna fi zalika la aya a cikin wannan akwai ibra akwai aya akwai izina amma ba wanda yake dauka sai mu shine zai kalli wannan zai karanta wannan kuma ya gane dan haka ya tsaya kan abin da Allah ya kiko wa ma kana aktsaruhum mu'minin abi yawancin su ba mu'minai bane su imani da Allah ba su gaskata Allah madaukakin sarki ba wa inna rabbakal azizur rahim kuma ka sani ya rasulullah ubangijin ka shine al aziz mabwayi ba wanda yake Allah buwaya yadda mutum yake zai izza da daukaka to izza shi ragagiya ce akwai na sama da shi akwai wanda ya bi shi akwai inda za a rankwafa shi akwai inda ba zai iya ba haka nan duk inda mutum ya kai da jin kai bai kai Allah madaukakin sarki ba da haka waɗannan sibobi guda biyu al'izza buwaya da Allah yake da ita shi yasa yake halaka duk wanda ya saba masa sannan ar-rahma da Allah ya jirgin da ita jin kai shi yasa Allah yake jin kan wanda ya imani yaji Allah madaukakin sarki su dai waɗannan sun jawo kansu halaka kuma Allah ya halakar da su Allah ya ce fatilka buyutuhum khawiyatun khawiyatan bima zalam ga gidan da nan an riga ba kowa a ciki saboda zalincin da suka yi sai ne ma'ana gidan dajin kullum a zo a wuce to ta fita daga ta kare wannan shi ne ƙarshen isar annabi salih da yadda yi da mutanen da abu da ya faru dangane da shi lokacin da ya musu wa'azi musu ji wa'azi ba daga nan kuma sai Allah kin sarki shiga da mu kisa wani annabi da Allah kin sarki ya ce Nan ala maɗaukakin safi kan zarafin lotu da musulun, mutanen annabi Lo sun kayyata manzanni, iz kana na hum a kohun lotun, ka tira yayin da ɗan’uwansu Lot ya ce da su alata ta ko ba za ku kiyaye dokokin Allah ba, ba za ku ji tsoron Allah ba. ba za ku ji tsoron kamun Allah maɗaukakin sarki ba inni lakum rasulun amin hakika ne dangane da ku manzo ne mai aminci amintacce ko manzo ne ga Allah maɗaukakin sarki lot ibn haran ibn tara ko ibn azar dan uwa ne na annabi ibrahim alaihi salam suna cewa dan uwa annabi ibrahim shi haifi lot kun ga annabi ibrahim fafansa ne dan uwa shi ne yana cikin mutanen da suka yi imani lokacin da annabi Ibrahim ya zo yana wa'azi ya yi imani ya gaskata abin da annabi Ibrahim ya zo da shi sai Allah maɗaukacin sarki ya bashi annabta ya yi hijira daga garin Babil garin Iraq kenan a Iraki ya yi hijira tare da annabi Ibrahim zuwa kasar Sham suka sauka a falastin domin kasar falastin da labanan a yau da Siriya da Urdun da waɗannan garuwa duka ana kiransu a ardu sham ana kiransu garuruwan sham a wancan lokaci in an ce kasar sham to ya haɗa da duk waɗannan garuruwa da muka ambata a wancan lokaci daga baya ne aka rarraba su da haka da ya zo suka dawo kasar sham sai suka sauka a falastin annabi lodi ya sauka a wata karya da ake kira sadum ko saddum kamar yadda wasu malamai suke ambatawa wani gari ne da yake kusa da garin urdun ko yake cikin ƙasar urdun a wannan gari ya sauka da ya sauka sai ya zama waɗannan mutane suna da wata mummuna al'ada Shi ne maza suna zaki wa mazansu ma'ana maza suna biyan bukatarsu su da maza ba ruwansu da mata ba ta koma zuwa mata sannan kuma ga shirka ga haɗa ala da wani wajen buka da haka Allah ya aika musu annabi Lut <coughs> Allah ya aika musu annabi Lut ya kira su zuwa ga kaɗaita Allah ya kira su zuwa ga bauta wa Allah shi kai sannan ya hana su wannan mummunan ɗabi'a suke yi ta yin alfasha tare da maza su ba mata da haka lokacin da annabi lodi ya zo sai ya fara yi musu wa'azi yana musu gargadi yana jan hankalinsu yana kiran su zuwa ga abin da Allah yake so to su ma mutane sai suka karyata shi shine ana Allah ya ce kazzabat qaumu lutin mursalin mutanen annabi lut sun karyata manzanni an ce sun karyata manzanni kamar yadda muka karanta a baya saboda duk wanda ya karyata manzo daidai daidai yake da karyata dukkan manzannin Allah domin sun zo duka da sako iri daya idza qala lahum aquhum lut lokacin da dan uwan su lut anan an ce dan uwan su wasu malamai suka ce saboda yayi aure a garin dan haka dan uwan su ne ta bangaren ma'ana sirikin su ne wasu suka ce an ce ɗan wasu ne kasancewar ya zauna a garin yadda ya zauna har ya daɗe ya shafi da su ya zama ɗan uwansu don haka ɗan uwansu annabi lul wanda yake tare da su domin idan kana tare da abu ko kana ɗamfare da abu to za a iya cewa ma'ana ka zama ɗan uwan wannan abu da Allah maɗaukakin sarki ke sha kada mai albazaranci ya ce inna ya kowa na shayatin sun zama ikhwa da shayatu da saboda kusancin su da shayatu to nan ma annabi bisa tare da waɗannan mutane yana kusa da su sai Allah kin sarki sai ya kira shi da ɗan sai musu gargaɗe ce ala tattaqun ba za ku kiyaye dokokin Allah ba za ku ji tsoron Allah ba ku daina abin da kuke yi a cikin cewa ala tattaqun akwai kira zuwa ga tauhidi Don mutum baya zama mai takawa sai in ya kade ta Allah da bauta idan mutum yanzu yana shirka yana hada Allah da wani wajen bauta yana bauta na rayayye ko matacce ko yana da wasi ga kabari ko yana kiran wani Allah cikin abin da Allah ya kai yake yi to wannan mutumin ba zai zama mai takawa ba domin baban shaɗin takawa shi ne Allah da bauta da haka nan da yace ala tattaqun mana yana nufin ba za ku kaɗe da Allah da bauta ba ba za ku kiyaye dokokin Allah ba ku daina wannan alfasha da Allah madaukakin sarki na ku gane fa inni la rasulun ni manzo ne gare ku daga Allah Allah ne ya aiko ni kuma aminun ni amintacce ne ina da amana kun san a cikin ku ni ba ku yaci bane sannan kuma ba yadda za a yi ban muku ƙarya ba yi wa Allah madaukakin sarki ƙarya duk wannan kamar da muke karantawa yake gwada mana amintaka mutum ya zama aminun shi ba ce babba domin dukkan annaban Allah sun sufaci da wannan shi da din amma waɗannan mutane ba su ji ba ba su ɗau wa'azin da ya yi musu ba amma duk da haka annabi Lut bai tsaya ba sai ya ce musu mai fatta kula Na أسألكم عليه من mazo daga Allah kuma amintacce wanda ba zai yi ƙarya ga Allah ba ba zai muku ƙarya ba kuma ba zan faɗi ƙarya abinda ba ga yin ba in ce ku yi kasancewa ta ne wannan sibobi guda biyu nake kiyan ku da fattakullah ku tsoraci Allah ku kiyaye Allah madaukakin sarki ku kiyaye yin da Allah ya hana ku kade da Allah da bauta ku daina wannan mummunan dabi'ar da kuke wa aqiyu tibda'a ku yi mu biyayya ku bi abin da zo da shi shine mafita a gare ku sannan wa asalamu alaihi min ajri ba na tambaye ko ne lada ba na buƙatar ku ba ni wani abu sakamakon wannan wa'azi da nake da karantarwa in ajriya illa ala rabbil alamin lada na baya wurin kowa ba ni gurin Allah ubangijin talikai da haka ni abinda kullun nake so mafi daya shine ku ji Allah madaukakin sarki ku ji tsoron Allah ku kiyaye ma'ana abinda kuke yi wanda ba dai ba ku kiyaye ba da batun ukuba Allah anan a gaba sai maganar ɗabi'ar da suke ya fito da ita fili ya kuma nuna muninta sai ya ce a ta tura zukura. Sai ya ce a da tunan zuwa na mina yanzu za ku dinga zaki wa maza daga cikin talikai Wata garuru na ma kala-kala, ko ku bar abin da Ubangiji ya halitta muku shi, ya halicce shi don ku min arwajikun da makullin ku. Bala an tumka mu na adon, haƙiƙa dai ku mutane ne masu ƙetare iyaka, a nan ya fito da mummunan abin da suke yi, a ta'atu na zunkurana, yanzu kuna zaki yi wa mazaje minal al'adani a cikin mutane, kuna zaki wa maza 'yan uwanku, kamar yadda alkur'ani ya nuna? wannan abin da suke yi na ma'ana zakke wa maza wata ɗabi'a ce wani abu ne da babu wata al'umma da ta fara yi sai wannan al'umma ta annabino kamar yadda Allah ya faɗa mana cikin suratul arab lokacin da yazo yana musu wa'azi yana musu gargadi yana cewa yanzu kuna zuwa da alfasha wadda ma sabaqakum biha min ahadin min al'alami babu wani cikin talakai da ya riga ku yin wannan aiki wannan ya nuna wannan al'ada su ne farkon yin ta cikin wannan al'ummu da aka samu kuma al'ada ce da take mummuna a ibn al rahimahullahu ta'ala cikin littafin sa ad ko al liman sa'ala 'an ad-dawa'i Ya yayi bayani mai tsawo dangane da munin wannan ɗabi'a ta zaki wa maza abinda a Hausa muke kira liwaɗi ma'ana amalu qaumi lutin aikin mutanen annabi lut ya nuna cewa abace mai muni saboda munin ta ma ya zamana malamai suka haɗu ko sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama suka haɗu akan halaccin kashe duk wanda aka kama yana yin wannan ɗabi'a sahabbai sun tafi akan wannan gaba ɗaya inda suka yi saɓani sun yi saɓani cewa ta yaya za a kashe shi irin su abdullahi dan abbas suna ganin cewa za a samu ginin da ya fi kowanne tsawo a gari in aka mutum yana yin wannan ɗabi'a sai a je da shi ginin da ya fi kowanne tsawo a gari sai a je hoshi taka daga wannan ginin ya faɗo sai kuma a biyo shi da duwatsu kamanta irin hukumar da Allah ya yi mutanen annabi no wasu suke ganin a'a kashe shi za a yi amma ba buƙatar sai an yi wannan ana iya kashe shi kamar yadda ake kashe shi mai amma duk da aka cewa kashe shi ya kamata a yi sawa'un ya da aure ko da aure domin abu ne mai muni munin shi ya kai wasu malamai suna nuna da ya kai fiye da abin da yake muni nan dan da Allah madaukakin sarki ya kazina sai ba ta da albasha amma da nasa wala taqrabu zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila Allah ce kada ku kusance zina zina alfasha ce ya ka ce wani alfasha ce aka kira kuma hanya ce mummuna amma da aka zo kan abin da ya shafi luwa sai aka ce ata'atuna alfahishata aka wadi zalam suka ce wannan alif da lam alfahishata kamar ya kai ka ce ba wata alfasha sai wannan alfasha shi yasa aka kawo ta da alif da lam domin alif da lam alama wani sa'in yana zuwa dan ya nuna cikar abu idan ka ce ni'imar rajulu zaidun ma dalla da namiji rajul ma dalla da namijin da ya amsa sunansa namiji zaidu shine ma'ana alif da lam din da kace ar-rajul da haka a ta'atuna al-fahisha yanzu kuna zakewa al-fasha mummuna wanda ta amsa sunanta al-fasha to da aka suka ce albashin zina ta fi ta luwaɗi saboda mai saboda muninta don haka sai ya zamana a bace mai nuni kai ka duba alkur'ani ma za ka ga yadda Allah ce bata mutanen da suke yin wannan albasha ɗin da simobi da ba zai nuna maka muninta ubangiji Allah maɗaukakin sarki ya kira su da ƙwamun musulmuna mutane masu ɓanna masu ƙere iyaka Allah ya kira su da mutanen da suke aikata alkhaba'is Allah ya ce wa najjaynahu min alqaryati allati kanat amadun alkhaba'is muka tsiratar da shi daga alƙaryar da suke aikata alkhaba'is khaba'is shine mummunan abu Allah ya kira su da qauma sau'in fasikin. Allah ya ce innahum kanu qauma sau'in fasikin. mutane ne munanan mutane kuma fasikai Allah maɗaukakin sarki ya kira su musidu masu ɓanna. inda ya ce rabbin surni ala alqawmil mufsidin Allah ka taimake ka bani agaji ka bani nasara akan mutanen da suke mahlata inna muhliku ahli hazihin karya. mala'iku suka ce ne za mu halakar da mutanen wannan alkarya. inna ahliha kanu zalimina hakika su azzalimai ne kuma an kira su musrifin annata an kira su mufiri masu yin banna a bayan ƙasa an kira su musrifun an kira su kauma sau'in fasilin duk wannan dan nuna maka mai a nuna maka munin wannan ɗabi'a da wannan abin da suke yi da haka mummunar ɗabi'a ce akwai hadisi da yazo wanda wasu malamai sun hassana shi sun ce hadisi ne da yake hasan manzo Allah yana cewa man wajadtumuhu ya'mala amala qaumi lut faqtulu al-fa'ila wal maf'ula bihi duk lokacin yana aiki idan da mutanen annabi lut ku kashe wanda yake yi da wanda ake yi da shi ma'ana wanda yake yi da wanda ake yi da shi duka kashe su shine hukuncin su a shari'a mun da cewa sahabbai ijma'i suke kan kisa sun sha bamani kan ya za a yi kisa ɗin, wasu ke a je ta sama wasu suka a sare kai wasu suka ce a kona amma ya sun yadda da cewa a kashe mai yin wannan mummunan ɗabi'a ɗabi'a ce wadda take muninta ya kai muni za mu ga yadda Allah ya mutu hukuma hukuma da Allah ya mutu za ka yi hukuma ce mummuna an ɗauke garin gaba ɗaya an yi sama da shi har sai da ya mala'iku na biyo ko kan zakarin garin gaba ɗaya sannan aka kifar da garin faja'alna aniyaha kafiraha ma'ana sama ta koma ƙasa ƙasa ta koma sama sannan bayan wannan aka yi ruwa duwar wasu duwar wasu waɗanda suke ɗauke da azaba kowane mutum suna ne suna dabewa bayan wannan abin da ana aka yi musu na kibar da su sannan aka yi ruwan wasu a kansu shi ne ana yi ta a tuna zuwanin da alamin yanzu kuna je wa mazaje daga cin talibai ma'ana yanzu kun yi guda biyu na farko zake wa mazaje da biyan bukatar wa abin mazaje da kwalala ta ɗabi'ar namiji domin jin namiji da aka yi liwaɗi da shi to an karya masa ɗabi'a an lalata shi an shi daga sai ba ta namiji an mai da shi wani abu daban sai ya zama sususu ya zama shashasha ya zama sakarai shi yasa mai wannan ɗabi'ar za ga yana barin sifa ta maza idan ma'ana jarumi ne zai koma ba jarumi ba idan yana tafiya da aiki da komai na maza sai ga dai ya koma ya zama na mata ko kuma ya koma ya zama wani abu shi ba mace ba shi ba namiji ba saboda mai wannan ɗabi'a ta lalata shi da haka anan yayi musu inkari ta wannan bangare ta bangare ta biyu kuma wata zaruna ma khalaqa lakum rabbukum kuna barin abin da ubangijinku ya halitta muku ku duba abin da yake kuna barin ma khalaqa lakum kalmar lakum tana nuna Allah ya halicci mata dan mara to Allah ya halitta muku waɗannan matan ya halicci su lakum dan ku shi yasa ce min azwarikum daga mace ku wasu malamai suka ce min din tabiya ce kuna barin abin da Allah ya halitta muku min azwarikum daga cikin mace ku ma'ana ku je wa mata ta farjin su wannan Allah ya halice shi dan wannan bukatar da wannan aikin wai suka ce min din anan tana nufin min jinsiya ce ma'ana kuna barin abinda Allah ya halitta mu ya halice shi dan ku azwajikum na matikun ku sai ku ku yi wannan ku koma gurin da Allah ya halatta muku ya halice su dan ku kuka bari ko kuma gurin gurin maza bal atu qaumun adun ko da ne masu ketare iyaka sai kuma wannan laifi ne laifi na farko da maza da zakewa maza laifi na biyu barin da Allah ya halitta Allah ya halice shi don ku don ku yi amfani da shi kuka lalata risala da sako domin babban abin da mace take yi mai amfani a rayuwarta shine ta haihu shine haihuwa ta ba da zurriya shi yasa hatta wajen aure miji yana son macen da ke haihuwa manzo Allah ce tazawwajul waludal waluda domin yana cikin babbar risalan mace haihuwa daga lokacin da mace ce ita ba ta son haihuwa ita mu so ta zauna ka tuta bar babban abu da Allah ya dora mata da zata yi a bayan kasa na samar da zuriya da yin tarbiyya shi yasa duk inda mace ta kai da matsayi ko duk inda mace ta kai da mulki ko duk inda ta kai da kuɗi tana buƙatar haihuwa za ga wata za ta kai matuƙa wajen ilimi na zamani bal ma an samu waɗanda sun yi ilimin da ya fi kowanne tsada ko ilimin da yake da tsada cikin ilimin muka amma kasancewa ba su aure ba daga basu suna da dama domin sun bar babbar risalar su da Allah ya samar da ita shine ta bada zurriya to barin mace daga wannan abu ku kyale mata su zauna ba sa ba da wannan sakon kamar lalata wani abu ne mai amfani da Allah ya ba ku ya ce ga yadda za ku yi amfani sai kuka bari kuke amfani da wani abu daban kuma inda ba a samun amfani a cikin wannan kun yi taqilul manafi kenan to wannan sai ya zama shi ma laifi ne shi yasa ce bal antum qaumun adun ku dai mutane ne kurin masu ƙetare iyaka masu yin abin da ba daidai ba wanda yake gwada mana duk wanda zai aikata abin da Allah ya hana to ya zama cikin qaumun adul ya zama cikin mutane masu ƙetare iyaka wanda suke yin abin da Allah ya hana abin da ake so ka tsaya inda Allah madaukakin sarki ya yi umarni da ya musu wannan wa'azi ya ja hankalinsu qalu la illam tantahi قالوا لئن لم تنتهي يا na لتكونن من المخرجين قال إني عملكم من القليل رب نجني وأهلي مما يعملون لا قالوا تسكت لئن لم تنتهي ألو إذا بك أهل ما بيقينوا لتكونن من المخرجين ذاك ذاك وأن ذاك أبا يتلاقوا قال تيجي إني لعمل من القالين hakika ne daga ne da aikin da kuke min alqalil ina cikin masu masu ma'ana gaba da wannan aiki da kuke yi rabbi jini ya ubangiji ka tsiratar da ni wa ahli da iyalaina ko da mabiyana mimma ya'malun daga abin da suke aikatawa mana bayan annabi ya yi musu wa'azi ya yi musu gargadi abin da ya kamata da yi imani su ne to amma me suka ce la illam tantahiya lut ya kai lo in baka daina ba su ba sa ma bukatar wa'azi su abin da suke so a daina in ba a daina ba in bai daina ba la takunanna minal mukhrajina zaka zama cikin waɗanda za a fitar ma'ana suna tsorata shi da kora in bai daina ba za su kore shi kamar yadda muka faɗa hijira suka yi da sa annabi Ibrahim daga Babil kasar Iraki suka dawo ƙasar Sham cikin wannan gari na Saddun ko na al mutafiqat kamar yadda su malami suke faɗa to sai suke ganin ai tunda zuwa kai kuma ba za ka daina wa'azi ba to za mu kore ka da haka duk wanda yana cewa ai malam wani bako ne a kure shi da gari to yana kuskure ne da mutanen annabi lo su ne suke irin wannan da'awa din shi wanda ya zo da gyara wanda ya zo da kira wanda ya zo da wa'azi wanda ya zo da a gyara ba abin ki bane a gurin mutanen kwarai mutanen kwarai suna tarairayen mutumin kwarai a dai inda yake sawa da sun sune ko ba da sun su ba irin su ko ba irin su ba idan ka karanta tarihi za ga babban abin da yake sa gari ya haɓaka ya zama babban gari ya ɗaukaka ya zama gari da yake da abuwa da yawa shi ne yake karɓar baki idan ya zama gari yana korar baki to ba zai ci gaba gari wanda yake ci gaba ne garin da yake karɓar baki in baki malamai suka zo ya karɓe su mai da su yan gari in ba in yan kasuwa suka zo ya karɓe su mai da su yan gari idan ma'ana bakin wasu masana suka zo a wani fanni ya karɓe su mai da su yan gari to da shi ne gari yake ci gaba amma idan ya zama gari baya wannan ko ana tunanin a kuma a koruwa ne dan ba gari ne to gari ba ya amince ci gaba kawai awar a kori ne kan kan addinin Allah a wace irin wadanda ba su da hujja da a wace ta mabannata su mutanen kwarai suna tarere mutumin kwarai ne a lokacin da yake da haka anan suka ce akhrijo ala lutin min qarib ko mutar ba ma shi ba da duk wanda sai mabiyan shi shine ala lutin ku fitar da su min qaryatikum innahum nasu ne tatahharu wai su mutane ne masu zarkaka suna musu idili suna cewa abinda za a yi kullum shine ma'ana ku kore su su suna son tsarkaka domin su na kwarai ne don haka za su yi abin da ma'ana muke yi ba to a nan ma shi ne abin da suka furta da annabi cewa in bai daina ba za su kore shi za su ce ya bar wannan gari ya tafi wani gari daban kamar yadda Allah ya gaya mana mutanen annabi shu'aib shi ma haka suka gaya masa la lokacin da kai ya shu'aib wallahi ya amanu ma'aka min qaryatina aw la ta'udunna fi millatina za mu tadda kai ya kai shu'aib kai da wanda suka yi imani tare da kai da garinmu ko ka dawo kan abin da muke kai aw la ta'udunna fi millatina ko ku dawo kan abin da muke kai ko kuma mana garin haka nan sauran mutane suka gaya wa annabawan sauran kabirai qala allazina kafaru li rusulihim lanukhrijannakum min ardina aw la ta'udunna fi millina sace za mu fitar ku daga kasar ku da kan mulkin mu haka ma aka gaya wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam domin al-kufru millatun wahida shi kafirci da abu ne irin abinda wadannan suke wadannan shi suke wadannan suke ta shafa ba hakulu dan haka nan abin abinda suka ce ya fitai ban musu gari qala da yadda sai ce inni la'amalikum min al-qalib ne ba dangane da aikin da kuke wannan aiki da kuke na shirka na tsewa mazaje min alqalil ina cikin masu kin wannan abu wannan kalma ta qalil ko ka ce qallu ka kawo ta da wawu sai zamana asalin kalmar da wawu ko ka kawo ta da ya qalyu ne ka zula ta idan ne malamai suka ce za ta je ta tike zuwa ga abin da yake da zuciya ma'ana ne wannan abin da kuke har da zuciya ta ina kin in ka ce qalbi kuma za ta tike zuwa ga abin da yake na ƙonawa na lalatawa mana wannan abin da yana bakata mu rai ina cikin damuwa don haka abin ne da ba su da haka babu abin da za ku yi sa so wannan aiki ba za ku kore ni ko in bar ƙasar ku ko in bar abin da kuke yi to ku sani ba wannan ba zai sa in dawo in so abin da kuke ba daga nan ba sai ya koma yake yin addu'a yace rabbi ya ubangiji najji ya Allah ka tsare da ni wa ahli da mabiyana mimma maluna daga abin da suke aikatawa sai roki Allah madaukakin sarki ya tsira da shi ba mai suka ce ya hada da kansa shi duk da shi ma'asum ne Allah ya kare shi ba zai shiga cikin wannan abu ba amma dai wannan bai hana ko da mutum ma'asumi ne yayi addu'a Allah ya kare shi balantana ma'asumai sune, annabawa da manzanni sune Allah ya kare da haka wannan yana nuna mana mahimmancin addu'a mutum ya nemi tsari kada ya bada cikin abin da Allah ya hana kada mutum ya rubuce cewa ne mahaddacin Qur'ani ne ko ni makaranti ne ko ni malami ne ko ni mai mulki ne ko ni wada ne ko kai waye ka nemi Allah ya tsare ka daga fadawa cikin kai da shedan baka kai annabi Ibrahim daraja ba amma bai ce ya ubangiji ka tsiratar da ni wajibni wajunubni wa ya an na'budal asnam yace ni da yayana Allah ka kiyaye kada mu bauta Ka kaga annabi Ibrahim cikin annabawan Allah ba kowa yake da matsayin shi ba shine badatayin Allah daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ai magana annabi Ibrahim amma yace Allah ka kiyaye daga fada zuwa ga shirka da haka duk girman mutum duk matsayin mutum duk darajar mutum kada yace ce ai na aminta ni dan haka ba sai na yi addu'a ba a'a kullun yi addu'a manzon Allah sallallahu alaihi wasallama irin abin da yake gashi nan daban-daban in ka duwa zaga manzon Allah Allah ya kare shi ma Allah ya ce qad fara Allah ku ma da min zambi ko inna fatana laka fathan mubina li yaghfira Allahu laka ma taqaddama min zambika wa ma ta'akhara amma duk da haka manzon Allah idan ya tashi addu'a yake Allah ka kiyaye da kaza Allah ka kiyaye da kaza to min babu aura ne da haka anan annabi Lut yayi addu'a ga karan kanshi sannan ya ce wa ahali ahal anan suka ci annabi Maryam domin matan shi kamar yadda aya ta nuna ita tana tare da mutanen annabi tana ma taimaka musu kan wannan albata da suke yi ita ba tana ma'ana ha'inta shi bane babu wani annabi da ya auri mace da suke ha'inta shi a aure da ta wani mai lalata babu wani annabi da ya auri mace mai irin wannan sai ka a magana ha'inta a nan a magana a addini ne da haka zai iya zama matar annabi da zan ba ta yi imani da shi ba kamar yadda muke ganin mata annabi lo mata annabi lo wannan yana iya faruwa wannan misalai ne da Allah ya mana su a ƙarshen surar tarihi ba manta ba an yi maganar matar matar fir'auna dan a nuna maka mutum koya ya kai da kafirci da bata to za a iya samun nagara a ƙarƙashin shi ga fir'auna da yadda yake da dagawa da jin kai da cewa ya fi kowa amma matar shi shiga ta mumina baiwa Allah ta kwarai sannan kuma yadda mutum ya kai da salaha da nagarta to Allah yana iya jarraban shi a samu kuma wanda ba na kware ba tare da shi ga annabi no da annabi lut kamar yadda Allah ya buga mana misali Matan su su ma'ana suna tare da bayan Allah na kware kanata ta ta abdaini min ibadina salihaini amma Allah ce fa kanata ba. sai suka ha'ince suka ibin abin da suke kai na gaskiya sannan a ƙarshen surar sai Allah ya mana maganar matar ma'ana Maryam bintu Imran dan a nuna maka ita magata mace ce wadda take ba karkashin wani take ba tana zaune ita kade, amma ita ma Allah ya kare ta dan a nuna ba shi lamarin shirya a hannun Allah yake Allah ya iya shirye da annabi yana iya shiryar kuma ya bata da wanda ya ne ga annabi game da makaranta a kisar annabi no da haka shi lamarin Allah na Allah ne ba kuma wanda yake shiga wa Allah lamari Allah adun ne lima yuri shi yasa yayin da mutum zai zo yake shi da kwakwalwa da hankali zalla zai kamanta ubangiji sai ya tsaci sai yake to dan mai wani zai zama kaza dan mai wani zai zama kaza shi kuma lamarin Allah ba a tambayar dan mai ba a cewa Allah dan ya yi kaza ba a cewa Allah me yasa bai kaza ba dan Allah fa'alun ne ma Allah ya aikata abin da ya ga dama da haka da yace wa ahli yana nufin mabiyana Allah ka tseratar da ni da mabiyana mimma ya'malun daga abin da ya aikatawa kada ne ma in fada cikin wannan tarko ko mabiyana su fada cikin wannan tarko din sai Allah ya ce bai fana jaina إلا عدودا في ظالمين

sai dai wata tsohuwa fil ghabirin ita ta yi saura cikin waɗanda suka rage ko ta yi saura cikin waɗanda suka haka summa da manal akharin Allah ce sannan muka ke sauran waɗanda ma'ana suka rage wa amtarna alaihim matsara muka yi musu ruwa matsarar ruwa ruwa na azaba fasa a matsarul munzarin ruwan wanda ake wa waɗanda aka yi wa gargaɗi hakika ya yi muni mana ubangiji ya amsa addu'arsa ya yi addu'a ubangiji ya amsa wannan ma wani dalili ne malmud dalili ne na fili da yake gwada mana lalle akwai Allah mutum yayi addu'a Allah ya amsa masu inkarin cewa babu Allah cewa ai babu wani Allah da za a bautawa kar suna inkari ne abin da yake a zahiri a zahiri a biri akwai alamomi da yawa da suke nuna akwai Allah daga cikin shine mutum ya addu'a Allah ya amsa sai yadda mutum zai shiga wata musiba da bala'i ya ce ya Allah ka fitar da ni ya Allah ka kiyaye ya Allah ka tsere kuma sai ga ya to alama kenan akwai Allah da ya amsa da haka anan da yayi addu'a Allah zai farje ina sai muka tsiratar da shi wa ahlahu da mabiyansa da iyalan shi in akwai wasu iyalan kamar wasu da sun ce yana da yaya banda wannan matar yana da yaya Allah ya muka tsiratar da su ajma'ina gaba daya illa ajuzan sai wata tsohuwa matar shi kenan ita ce aka da ajuz me yasa kira ta ajuz wanda ke ana so a nuna cewa mace ce da ta yi nisa ta dade cikin banna ta kai mu inda ta yi shekaru cikin wannan banna da haka ma dai ba kauna da gare ta ta zama azur ta zama ma'ana tsohuwa wangije ce to sai tsohuwa ke ta yi ta zama cikin wanda take saura wanda suka halaka alghari bi ma'ana al wanda suka rage domin abin da ya faru ubangiji Allah mai sarki ya umarci annabi lu ya tafi da iyalansa cikin dare ya bar wannan gari ya yi tafiya cikin dare da iyalansa idan ya tafiya ba da baya za a halakar da waɗannan ma'ana mutane waɗanda suke ma'annata mabiyan shi amma iya kwashi wanda ce sai dai kada wanda ya juyo in sun tafiya kada wanda ya juyo amma ba ta shi za ta juyo da haka wasu malaman tafsiri suke cewa da ya tashi tafiyar ta bi sai dai da ta ja azaba na suka sai ta wayo da ta wayo ita ma sai na ta ya sabe wasu da ta a'a faɗin Allah illa a fil ya nuna cewa aslan ma ita bata fita tare da su ba da haka lokacin da annabi lodi kama hanya zai fita dan ya tsira kamar yadda aka umarce shi ita ce ta fita ta zauna da haka da azaba ta ta haɗa su gaba ɗaya su kuma aka ce su dabi su wannan azaba za ta zo ta same su da safe kamar yadda a cikin suratul hud Allah da bayani a sura da cikin Alƙur'ani? azaba ta same su da ta fara wayewar gari zuwa ma'ana dagowar rana sai Allah ya saukar da wannan azaba to wannan mata ta annabi lut Allah madaukakin sarki ya harkar da ita shi ne Allah ya summa da al-akharin sannan sai muka dirkake al-akharin waɗanda suka rage waɗanda suke saura ubangiji Allah madaukakin sarki ya halaka da su irin ma'ana halaka wadda take mummuna halaka halaka mai girma sosai ubangiji ya halakar da su bayan an ɗauki ƙasar an yi sama da ita kamar da muka ambata su malami suke cewa sai da ya zama ana jin mala'ika jin kukan kaji da dabbobi sannan sai aka kifar da kasar sannan kamar yadda Allah ya faɗa a nan sannan sai Allah maɗaukakin sarki kuma ya musu da ruwa ruwa da aka biyo da su ruwa ne na duwatsu na tako kuma wani suna ɗauke da azaba sannan suna da alama musawwa madan min indi rabbi kowanne dutse akwai suna na wanda zai je ya afkawa aka biyo su da waɗannan duwatsu din aka halakar da su ya zama an mutu ruwan azaba shi ne Allah ya ce wa amsarna alaihim matsara muka yi musu ana ruwan azaba ruwan azaba mai tsanani fasa a matsarin munzarin hakika ruwan da aka yi waɗanda aka yi wargaɗi ya yi muni duk waɗanda Allah ya kama to ƙarshe za ka ga abin baya kyau wannan alƙarya da aka halakar ta mutanen annabi lut alƙarya har yanzu gurin yana nan shi ne inda ake kira albaharul mayyit ma'ana teku ne wanda yake mataccen teku ba abinda ke rayuwa a cikin shi ko yake wa a cikin shi saboda wannan azaba da ta faru yana nahiyar urdun Allah ya ce wa innakum latamurruna alaihim musbihin hakika ko kuna wucewa ta gurin da safe kuna bi wa bil layli kuna wucewa da daddare afala taqilun ba za ku hankalta ba mana ana kiran wannan al'umma inda aka halakar da waɗannan mutane gashi nan kuna gani guri ne da ba abinda ke rayuwa a gurin saboda ma'ana musiba da azaba da Allah ya afkar a cikin wannan gurin har ma kuna wucewa ku ga wannan gurin kamar yadda Allah ya faɗa a nan wa innakum latamurruna alaihim musbihin wa billayl kuna wucewa safiya da daddare afala taqilun ba za ku hankalta ba wannan ya nuna kenan an ba mu wannan kissa din dan ta zama ma'ana abin da zai zama jan hankali gare mu da komawa zuwa ga Allah madaukakin sarki babu ko shakka duk wanda ya karanta kissar annabi lut a cikin alkur'ani da irin abubuwan da Allah ya ambata dangane da mutanen annabi lut da irin abin da suka aikata da yadda Allah ya halakar da su da yadda Allah madaukakin sarki yayi musu azaba babu shakka zai san cewa wannan abu abu ne mummuna da ya wajaba dukkan mai hankali ya kyamace shi kuma ya guje shi amma abin takeici zaka same shi a cikin wannan al'umma da yawa zaka same shi cikin wannan al'umma da yawa da haka wajibi ne akan dukkan wanda zai iya yi iya bakin kokarin shi wajen jan hankali da karantarwa da faɗakarwa ganin an bar wannan mummunan ɗabi'a domin ko ita kaɗai ta isa Allah ya halaka al'umma a dalilin ta balantana kuma sauran abubuwan da ake aikatawa sai Allah ya ce inna fi zalika la'aya inna fi zalika la'aya wa ma kana mu'minin wa inna rabbaka العزيز الرحيم الله يتي إن في ذلك لآية cikin wannan abin da ya gudana akwai aya akwai izina da mai hankali wa ma kana aktsaruhum mu'minin mabi yawancin su ba mu'minai bane Allah ce wa inna rabbaka haƙiƙa ubangijinka ya rasulullah lahu wal azizur rahim shine mabuwayi wanda yake mai jin kai ita ma wannan kisa aka cike ta da irin ahuwa da aka cike kisocin da sabada duk ana faɗa wannan ne dan dan mu fahimci hikimar ba da waɗannan annabawa da abin da ya faru da su da abin da ya faru ga mutanen su ne dan mu dauki zana dan mu dau sannan wannan al'umma ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta sani cewa babu wani wanda zai gagare Allah madaukakin sarki da haka a cikin wannan akwai aya akwai abin wa'azi ga duk waɗanda yake suna da hankali amma da yawa daga cikin mutanen annabi Lut ba mu'minai bane dan haka wannan abu ya same su kuma hakika ubangiji shine mai rinjaye shine al'aziz kuma shine ar-rahim wanda yake mabuwayi wanda yake mai jin kai mai jin kan waɗanda suka yi imani daga nan sai fiyakin kuma ayoyi ya koma muka shiga kissar wani annabi ko mu shiga kissar wani annabi shine annabi shu'aib wanda in Allah ya kai mu gobe akan ta zamu tashi abinda ya zama daidai Allah ya ba mu lada wanda muka yi na kuskure Allah ya yafe mana Allah ya gafarta mana zunuban mu Allah ka ba mu lafiya da abinda lafiya za ta ci ya Allah ka dukan magabatan mu iyayen mu da malaman da ƴaƴan da duk wanda suka riga mu gidan gaskiya ya Allah ka karɓi wannan da muke gabatarwa ka yaye mana kunci da wahala da rashin lafiya da tashin hankali ya Allah ka ba mu zaman lafiya ka san mu mai albarka subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin